sana'ar fata na ɗaya daga cikin tsofaffin sana'a da aka sani tun zamanin kaka da kakanni da kuma ke gudana a ƙasashen afirka da dama inda 'yan kasuwar fatan ka tsallaka zuwa wasu ƙasashen afirka su siyo irin waɗannan fatu don sarrafa su wani lokacin kuma akwai su wasu jihohin da aka yi amfani da su a matsayin nama abin da ake kira bomo jihar borno yana ɗaya daga cikin jihohin da ta kafa irin wannan kasuwa tun fiye da shekaru ɗari da kuma ake haradan irin wannan fatu kama daga kasashen central africa nijar kamaru da chadi don samun abin da za a sa a baka sai dai wannan matsala na gingimin mahara ya kassara wannan harkan kasuwanci da ma rufe kan iyakoki da gwamnatin tarayya ta yi da 'yan kasuwan suka ce wannan lamari ya jefa cikin wani halin kakanin kayi da har ma ya haifar da karyar tattalin arzikin wasu daga cikinsu. Alhaji Mustapha Abba Kimede shine shugaban wannan kungiya wadda kuma na so mu tambayarsa game da yadda suke gudanar da harkokin kasuwancin nasu. Gama abin da ke cewa. Eh sana'ar namu kasan tsohuwar kasuwa ce. Tsohuwar kasuwa ce wanda ya dade kowa shi ya sani. kuma mu special kamar bari bari a ce kasuwarsa na farko da ya fara kan fata ne suka fara kuma eh. za a iya yin shekaru nawa ana wannan harkar kasuwanci a jihar Borno to kai shekara mai yawa ina ganin ya kai kusan shekara 100 ake wannan abu ko kuma sama da haka ina kuke samu waɗannan fatu ne eh fatan a cikin mai Maiduguri da kauye-kauye shi da muke samu kuma da irin ketere kamar su irin su kamaru chadi su a africa bange kirage da a gurin ake kawowa banda waɗannan ƙasashe da kalli safa kamar na zuwa makwabtan jihohi ne wajen sai waɗannan fatu masu siyowa eh, wajen da za ku je ku siyo kuɗi eh masu siyowa dama su irin local government local government din nan anan muke siyowa kuma daga can makwabta ake kawowa ina fahimce ka kamar wannan kasuwancin naku kun hada har da makwabtan kasashe kenan namu na Afirka sosai ma kuwa hmm. su suke zuwa su ko kuma ku kuke kai ah, su suke mu mu muka muna muna sayarwa muna kaiwa kudu hmm. kudu muke kaiwa muke sayarwa me ake da waɗannan fatu ne to fatun nan cinyewa ake shi fatan kigi kam hmm. dama cinye shi ake yi aka kai garin yarabawa kamar irin su ijebu to daga nan ake sarrafawa kuma ana cire shi zuwa su su kotuno su ghana ko ina ake ana, ana sarrafawa ko wani kamar kalubale kuke fuskanta na wannan sana'a sosai ma kuwa yanzu ai kalubale ai dama muna fansa sosai ma kuwa hmm. da yake da ka san baki suke zuwa hmm. suna kawo kaya ka siya ka sayar ka samu wani abu to yanzu gashi nan ba ka ga yaran yadda suke ba hmm. to ga yadda yake abubuwa kasuwar ba tafiya sosai kenan eh kasuwar baya suwa kuma an rufe boda to ka gani abun kuma masala ce masala kan masala sosai kuwa kamar mambobin ka za su kai nawa ne masu siyar da sai da fata wannan to wanda muke da su rajista a nan ma ya kai mutum dubu biyar da wani abu kuma kowane local government akwai memba namu ciyama da sakatare da jama'an su kowane kasuwa kowane gari in ka tafi a borno sai wani kowane local government akwai yan fata kasan dole ne wallahi taimakon da muke muke so a wajen gwamnati abubuwa guda uku ne manya-manya na farko yanzu nan kasuwan biyafara da ka gani gida ne na mutum kaga bara a san gobe ko jibi hmm. za a ce ana so a sayar da gurin to inda mun samu a wajen gwamnati ya je ya muna irin kasuwan da ake wa tashan baga ko wanda aka ya tashan bama ko ina ne ma na wajen wake hmm. to irin wannan gurin aka samu aka ba 'yan fatu gaba ɗaya za su taru guri ɗaya kaga gwamnati zai samu rebenu kuma jama'a ma kuma zaka kasuwar kuma duk lokacin da gwamnati ya waiwaya zai gan ku ga yadda kuke hmm. kaga kuma abubuwan sai ya samu duk wani tallafin da ake bukata ina kuke gashi nan amma yanzu muna warwasai ne a ko ina da ko ina na biyu kuma abinda mu muke so mu yan fata a ce mun samu netal din nan tana aiki to kaga shikenan wahalwalun da wai abubuwan za su zo su zama tarihi na uku kuma tallafi wadda ake yi wa kowa yanzu kaga mutum ya muku netal ya yi muku kamfani mm. ya ba ku gurin zama ya ba ku eh. jari ya babu ya riga kare to kaga shikenan abubuwan rayuwa za ta tafi daidai malam lawan grema suri dai shine yake jagorantar samari yan kasuwa a wannan kasuwa na yan fata ga kuma abin da ke cewa game da kasuwar tasu ni ne wanda da ke jagorantar samari kuma ni mai danyen fata ne ina sayan akuya da rago ina kaiwa Kano in je in sayar in dawo ka ce danyen fata kamar me yake nufi da danyen fata danyen fata wanda ake jeme ta a fitar ita waje kamar ya shanin kasuwa yake gudana kasuwa yanzu ta tsaya cak ba ta motsi me ka haka saboda ba hanyar da ake shigo mana da danyar hmm. kuma idan muka kai Kano ba ma samun kuɗin mu a hannu jari yana karewa wayanda suke da jari duk jari ya zama babu a hannunsu kasuwar ba ta motsi saboda ba bakon da zai ɗauko kaya ya shigo mana ci saboda matsala ba zai iya biyo hanya ba ce yau hanya a rufe gobe a rufe gobe ana tarewa ba zai iya shigo mana da kaya ba kayan da muke da shi a nan baya samu muna da samari da yawa wanda suke wannan harka sosai samarin ku kai ne shugaba kamar za su kai nan wanda suke cikin wannan harka masu danya su suka fi yawa akalla za mu kai mutum dubu hudu wanda muke juya wannan danyar fata shi ma malam isa abubakar na ɗaya daga cikin yan kasuwan da ke wannan hada-hada da su ma da bayyana yadda kasuwancin nasu yake da mayar matsalolin da suke fuskantar kamar haka da muna harkan kasuwan nan abin da da za mu je mu auno kaya tun daga sudan ya zo zuwa kamaru zuwa chadi abu ya zo ya canja me canja da ya gabaki dai muka zo kwastam tsakanin ma'aikata da suke ɗaya kan hanya ga baki ɗaya yanzu kuɗin ya koma kan wannan wajen da muna yin abu akan miliyan ɗaya ya zo ya koma miliyan hudu miliyan biyar ya koma mun shi ne kukanmu da muke so a san matakin da za a ɗauka mana akan wannan lamarin. ni ne muhammed tijjani ni nan ba ne a kungiya magana gaskiya muna cikin wahala mm, kamar me kenan wahalan kasuwanci tattalin arzikinmu ya karye da mutum yana da ababu babu ni kaina wannan mm. na mallaki kuɗi ya fi miliyan biyar a hannu Hanya na aka zo aka rufe boko haram suka kona mana dukiya gwamnati tun da muke muyan fata ba ta taɓa tallafa mana ba sai lokacin kashim gwamna an ɗauki wasu kudi an ba mutum ɗaya an rarraba an yi kasuwanci a lokacin mun samu wani abu daga wannan gwamnati bai ƙara waiwaya mu ba kuma na biyunsa abin da ake biyan kwasan duty da miliyan ɗaya yanzu ya zama miliyan fudu kaya da an ka ka zo ta gambaru simple yanzu sai dai ka zagaya ka je ka sauke a difa me kawo haka kicin boko haram shi kawo mana haka yau mai miliyan biyar zai fito sai ya leburanci zai ci ya sha wani yana da mata kamar ni mata na uku yara goma sha hudu sai na fito na yi doko da kaina nake ci kuma din da muke jin tallafi a ya kai? sai na kai sai na yi dauko kafin na ci na shi alhamdulillah sura na da Alhaji Bukar ni ne state treasurer na Hide and Skin Dealers eh na namu alhamdulillah ya daura mutane zani a baya amma yanzu muna samun matsaloli fiye da na da dan yanzu boda a rufe ba ma iya kawo kaya ko kaya ya zo ma kuɗin da za a kawo abin da da bai fi naira dubu ɗari bakwai ba yanzu yana kaiwa miliyan hudu miliyan biyar don kuma muka kawo kayan ma ba samun riba muke ba don ba wanda zai je siya kaya ya kawo abin da da zai samu in ya zo zai samu dubu ɗari dubu ɗari da hamsin yanzu sai dai asara don saboda haka muna roƙon gwamnati ya bude mana boda don mun shiga cikin hali kakani kayi a maiduguri don da wanda yake da jari naira miliyan ishirin talatin yanzu dubu ishirin bai da shi wani ma zai fito kasuwa ya roki dan wansa wanda yake da dan shi ya bashi naira ɗari talatin ya je ya cafa ne ya tafi gida don saboda haka muna roƙon gwamnati ya duba mana na wannan hanyan. Da kuma sake wayan shugaban kungiyar masu wannan sana'a na 'yan fatu da ake kira Alhaji Mustapha Abba Kime wanda na tambaye shi ko ya wannan rigingimu ya shafi ayan kungiyar nasa. Akwai membobin mu da yawa da a cikin kasuwar nan ma akwai an zo an kashe mutanen mu da yawa cikin inda muke sayo nan balle ma akan hanya an kashe mutum da fata a kone ba abin da ba yi ba za su kai kamar wani irin asarar rayuka da kai to asarar rayuka ka san kowane lokal gama muna da mutane wani lokaci a ce a nan mutum ashirin dan fata a cikin wanda suka yi rajista wani a lokal gama a ce guda biyar to a takaice cikin fitina wannan ya kai 200 zuwa 300 hmm. dan fatan da muka sani ma wani muke zaune da su a nan a nan da ya muka kawo ƙarshen wannan shiri na kasuwa a kai muke dole da kuma sashen hausa na mara amurka ke gudanarwa wanda ni haruna dauda biyu na gabatar da shirin daga kasuwan yan fata da aka fi sani da biafra a nan cikin garin maiduguri sai kuma wani makon idan mai duka ya kai mu a huta lafiya